Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Paradiso. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau da jin wannan wakan ka da muka dusa. <laughs> Eh gaskiya. Da <laughs> waka ko ta yi wada kwarai da gaske. Ai makon da ya mm. shige aka yi ranar iyaye mata ta duniya ba? Eh ranar iyaye a duniya. <laughs> Gaskiya. Yawwa to gaba ɗayanta wannan shirin yau za mu karrama iyaye ne mata sabili da haka gaishe gaishe da za mu yi baki ɗayansu gaishe-gaishe ne daga mata zuwa iyaye mata. Sunana Madina Dauda. Ina taya mata na duniya murnar wannan rana da aka keɓe domin mu. Allah ya raya uwa a duk inda take, Allah ya saka wa uwa a duk inda take, Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu, Allah ya gafarta musu. Waɗanda ke raye kuma, Allah ya ƙara yawan shekaru masu albarka. Jama'a Assalamu alaikum suna na Halima Abdulrauf ina murna da wannan ranar ta iyaye mata ta duniya kuma ina jinjina wa iyayenmu da suka bamu tarbiyya ta gari Allah ya baku gidan aljanna wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu ina matukar farin ciki da wannan rana ta iyaye mata ta duniya kasancewar iyaye mata abu ne da ba za a iya rayuwa ba tare da su ba rayuwa dole sai da su ake yi kuma ni gani nake a ware rana guda ɗaya na ma bata isa ba domin kulli kulliyomin ni ina matukar godiya da irin tarbiyyar da na samu wurin mahaifiyata irin jajircewar da ta yi kuma wani lokaci baka iya sanin abin da ake maka sai ka girma ina roƙon Allah ya saka mata da mafificin alkhairi ga waɗanda su kuma babu nasu iyayen Allah ya jaddada rahama a gare su mu kuma da muke raye Allah ya bamu iko mu yi abin da ko kuma mu kwatanta abin da namu iyayen suka yi masu azancin magana suka ce mata iyayen giji Sunana Hawa Umar ina murna da wannan rana ta iyaye mata ta duniya kuma zan yi amfani da wannan damar in jinjinawa dukkan lokacin mata na duniya kuma ina kira ga mazan ma idan kana da ya ko uwa ko mata ko kanwa ko yaya to gaskiya a basu kulawa ta musamman kuma ina mika sakon gaisuwa ta ga dukkan lokacin mata na duniya kuma ina musu fatan alkhairi baki daya. Sunana hussaina Muhammad wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Maiduguri a Najeriya. Ina amfani da wannan dama wajen miƙa saƙon murnar wannan rana ga iyaye mata a duk faɗin duniya. Ine wa ɗaukacin iyaye mata murna da wannan rana. Allah ya kawo mana albarka da kuma ci gaban ƙasashenmu. Mata da mazajensu suka rasu suka kuma bar su da 'ya'ya muna fata Allah ya ba su dama da kuma ƙarfin riƙe 'ya'ya da aka bar musu. Allah kuma ya bawa iyaye mata damar bawa 'ya'ya tarbiyya ta gari. Allah ya albarkaci dukkanin wasu al'amura na gari da mata suka sa a gaba. Mata da suke mawuyacin hali muna roƙon Allah ya kawo sauƙi a al'amarinsu. Mata da ba sa kan hanya madaidaiciya muna roƙon Allah ya ɗora su a kan daidai. Allah kuma ya albarkaci mata a dukkan inda suke a faɗin duniya. Sunana hajiya balaraba abubakar sule ina miƙa gaisuwa na zuwa ga mamana hajiya ladi sani kwantagora da kanwarta hajiya husaina sani kwantagora da autansu hajiya salamatu sani kwantagora bayan haka kuma ina miƙa gaisuwa na zuwa ga iyaye na mata da ke gida kwantagora wato hajiya salamatu magatakarda da hajiya ramatu tukura da hajiya hafsatu tukura da kuma hajiya hawa'u da meri hawa yau dai ina miƙa gaisuwa na zuwa ga iyayena mata da ke gado na garin gwamna wato kamar su hajiya hassan sani kwantagora da addabinta da hajiya safiya inuwa jibrin ina kuma miƙa gaisuwa na zuwa ga abokan arziki da muka yi zaman arziki da su a east lansing michigan irin su professor sawe da liverpool tasi da hajiya salamatu maman yutra da kuma hajiya jamila maman idris hawa yau dai ina miƙa gaisuwa na zuwa ga abokan arziki na iyaye mata kamar nan irin su professor mrs olori sanya da dr hadiza burusu da hajiya safiya adam ina masu barka da zagayowar ranar iyaye mata. gaisuwar fata alheri ga mama hajiya hawa a garin kirya maradi da mama joshua 'yan kaji kano sai mamar bimbo a kasuwar gama da Madamtina a ibadan gaisuwar a ya huce zuwa ga nafisa mustapha mama usman da zainab hashin gumel mama khalid da Maryam Garba Mama Sule da Saratu Daniel Mama Uwani sai Hajara ta Homded mama Nantab; da Joyce Jack Mama Josh da Florence Nkwe mama Nini. Sai Tani Abdu Mamar Samir da Tasindi Gata Mamar An, sai da Gata Mamar Gata da Salomi Datti Mamar Datti, sai Binta Datti Mamar Tani. Gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Malama Bara'atu Haruna Mamar Baffa da Malama Halima Usman Mamar Isiyaku sai Malama Hannatu Dauda Tanko Mamar Bash da Hajiya Aya Malama Talatu Mamar Hadiza. Sai Hajiya Hauwa Bello Kirfi Mamal Humaira, su a bare huce zuwa ga Malama Adama Abubakar Mama Aminu da Malama Binta Gata Mamar Abida, sai Lois Daniel Ladi, Mamar Idi. Gaisuwa a ya huce zuwa ga Malama Ladi Banyami mai gari Mamar Hauwa. da Hajiya Larai Hammadu Mamar Amina. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Malama Alisa Ibzangin Mamar Elvin da Rahila Adamu Mamar Aisha. Gaisuwar a bar ya huce zuwa ga Malama Jamima Jedi Gata Mamar Abbas da Malama Hannatu Bello Mamar Esther sai Malama Hawa Isiyaku a kanta Mamar Manu. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Malama Abu Alisa Salibawa Mamar Jamila da Malama Rabi Roda Sule Auta Mamar Sa'ade. Sai Malama Agware Baiko Mamar Kande da kuma Ladidi Zainab Yahaya LYB a Bakori. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Lanto Bawa Mamar Jummai da Shamsiya Kiramu Mama Aisha. sai Nafisa Garba Mamar Hassan da Husaini da Rabi Ɗanladi Mamar Sadiq. Gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajiya Hauwa Haruna a Kano da Hajiya Husaina Adamu da Hajiya Maimuna Ismail da Hajiya Binta Lawal da Hajiya Basira in charge ta dialysis unit a Kano da Malama Mamar Jamima Isa Ya Yabadi da Asabe Gwadabe Mamar Iliya, sai Salamatu datti Mamar Aisha da kuma Sa'ade Haruna Abdullahi Mamar Ummi da fatar an tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar a bari ya huce da kuma ta ranar mata zuwa ga waɗannan manyan matan da zan fara da su da farko. Da farko hajiya maimunan nunu magajiyar sarkin zango kumasi da kuma hajiya hawa mai zango magajiyar sarkin hausawan accra. sai kuma hajiya hausatu gadon famfi magajiya nima a nan birnin new york da kuma hajiya salaha mamar sadiya a kano sai kuma hajiya hawa lawan ɗan karima mamar bulukiya da kuma hajiya fauziya umar maman sulaimin sai kuma hajiya mamata mamar salim a yalwa kumasi da hajiya amina mai dare mamar musa kikat da hajiya bailawo laraiba mamar surayya da kuma umar umu dikko mamar sadiya da hajiya zulai dikko mamar sadiya da hajiya fatima mi dikko mamar ammatu da hajiya maimuna mrs dikko mamar baba sai kuma hajiya mami hawa dikko mamar mafa da kuma hajiya madina dikko mamar samira duka a birnin kumasi Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da jinjinawa ga iyaye mata ga Habiba Habu Usman Mamar Hafsat da Salamatu Sama'ila Maman Nazir. Sai Masi Kefas Leka Mama Hezekiah da Hannatu Awari Mama Janet da Mama Sera Mavira Mama Yunis. Sai Saratu Sani Bature mama 'yan biyu. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mama Fadila Dokoki Tsiga da Maman Nahe Gada Shika. Allah ya sa Gada Shika na haka ne. sai kuma Hauwa Bawa Fiki, Mamar wini da Dr. Lami Bakari mamar Ladidi da Amelia David Juris Maman Jona da Rose Luka Fito Buba Mamar Barnabas. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Elizabeth Tokan Mamman Ima da Hannatu Yunusa Garba, sai Rifkatu Ayuba Leslimbo Mamar Babangida da Salamatu juma. da Habiba Musa Barau Mama Sadiq da Esther Iro Mamman Mama Ayu, sai ta Sada Mamar Abdallah da Alheri Iliya Sadauki Mama Abida, sai Hannatu Fita Atiku Mama Glo da Jumma Yusuf Sadiq Mamar Jani Allah haka ne, sai Alisa Inuwa Noma Mamar Babangida. gida. da Jummai Shu'aibu Juga Mama Steven da Agwarai Baiko Mama Yunana da Salamatu Ejimbe Mama Sofiya da fatar an tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga ma alilaya Umar duku Mamar Camba da kuma Hajiya Sadiya duku Mamar Isa da Umma Sadiya Aminu Bebeji Mamar Yushau da Hajiya Kubaris mai matasa a birnin New York Mamar Rabi. da hajiya kuburin tawaye mamar Fiddaus da hajiya Rukayya Gladys mai sayar da zannuwar atamfa a Alaba Kumasi da kuma hajiya Ramatu Mr. Elegi Boutique mamar Taufik da hajiya Fauziya Adam mamar Junior a London da hajiya Ramatu Alaska a London sai kuma hajiya Kubura Alhaji Barau kenan mamar Rayya da kuma Umma Minnawar Dukku mamar Marzuk da hajiya Rukayya mai sakura mamar Mugis da hajiya zainab mata malam mahe mamar princess da kuma sista amina bebeji mamar hajiyar ghana a sabon zango accra da kuma fauziya matar mamun mamar halifa da fatan sun waye gari lafiya To baba kullum muna faɗa cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa kaga dai ba mu taɓa yin gaishe-gaishe da yawa irin haka ba amma duk da haka ba mu hmm. gama kasuwa nan da gaisuwa ba saboda haka bari mu jire da waɗannan kalilai ba mu kai ko a kasuwar <laughs> ba mu kai ko ina ba ba <laughs> kila bangare ɗaya na kasuwa muka shiga hmm. To bari mu dire da waɗannan kalilan Shamsiya hmm. Ishaya na kwari Mamar Abbas da Saratu Inusa Turaki Mamar Indis da Hannatu Andrew da Lagin Mamar Bitium. sai tamar daniel madaki mamar musa da halima ibrahim madaki mamar lidiya da hawa sha'aibu aduwa mamar yakubu da hadiza shehu maina mamar joshua da fatar an yi bukukuwan ranar iyaye mata lami lafiya allah nuna mana shekara ta 2023 amin summa amin Baba yau labarin da zan baka labari ne na wani bazazzage. To. Tun da ranar mata ake yi baba. <laughs> Eh, gaskiya. Labarin wani bazazzage ne wai ya ba matarsa kaza ya je so kaza. Hmm. Ya so kazarsa babba ya kawo matar ta dafa mishi. To. Sai ya ce mata wai amma idan ta dafa kar ta ci ko kaɗan. Kata saka a baki. Kana cin bazazzage da eh, rowa. sai ce mata in ta dafa ka ta ci ko kaɗan sai ta ce mishi to shikenan ta dafa kaza tana dafa kaza kanshi ya buɗe ya mai gida kanshi ya buɗe mai gida <laughs> shikenan tana girki a kicin ta shiga ɗaki kenan mai gida ya kasa daurewa eh. sai <laughs> <laughs> ya buɗe tukunya eh. ya fisgo cinya ɗaya. Eh. <laughs> Zafi ya kama shi ya sa aljihu ya ruban ɗaki. <laughs> Lalle ba gaskiya inda za a ji a ci damar ce duk. <laughs> Ba inda zai bayar. Damar kasar inda za a ji a ci shi ke sai ban da cikin gaza baba sai ita kuma mata ita ba ta shiga daki kanshi kanshi ya ishe ta <laughs> ya ta ita ba ta dan bude tukunya eh. ta fusgo fuke eh. <laughs> to koya za ta nuna mishi cewa ta ci mutum da ya ce gata ci oho eh. ba sai kimanta ba ita ba <laughs> ta fusgo fuffuken kaza baba wayo Allah <laughs> ita ba da ta juya na ta juya na ga kowa ba <laughs> dan ita ma ta ɓoye ta ci ba kaza ina za ta nufa ita ma sai wuf ta <laughs> shige ban da <laughs> mm. ta shiga haɗari ba ba samun zirabin eh. gaza gaji can ya fuska yana ci ta isa shi can sai ta same shi yana ci yana fama cizgan eh, cinya kaza da ta eh. haka sai sai ta ce mashi to dama na kawo maka ne domin ka haɗa ka cinye <laughs> wannan dabara za ta ya shiga sosai eh, kuwa. Na fi kamshi ta ce dama na kawo maka ne ka hada ka eh. cinye. <laughs> Sai kuma Eh. ya ta kama shi ta kama shi rasa abin da zai ce sai ya ce mata wai ai na ɗan fusgo ne dan na in ji ko giciri ya ji eh, eh ya gwaje giciri <laughs> eh, ida ai ba za ta yi ba zai shiga ban daki na shi ne na ɗan fusga in ji ko giciri ya ji to baba da mai gidan nan da matan wanne ne cikin sai fi ba da hujja kwakwara ai matan nan ta ba da hujja kwakwara kwarai kwa <laughs> mata masu kima ne baba kwarai kwa ba <laughs> Juli na ɗaga mana hannun sabili da haka yanzu a madadin. Baba ya ko bakiri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta da alheri. no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She not dey no job, my mother